kyauta ga mai tsananin kyauta shi annabu baya ninanci kware ka ne matsayin shurafa fito ka faɗi lokaci yayi kware yan uwa masu kallon barkan mu da sake dawowa cikin wannan fili mai albarka to Allah ta malam na yanke ku kuna magana eh, ina ganin ya kamata a ci gaba da eh, ita magana din musamman abin da shi eh, shi wannan mai ta'alikin ya faɗawa shi alhajar na'am na mala anas kusan eh, saboda darurar wata magana eh, da ya zama dole mm. ilimi magana kan abun mm-hmm. eh, shi wannan minti talatin din ta biyu masu kallo yana neman afuwa mm. da su bani afuwar wannan minti talatin din yanzu mm-hmm. zan dan saki layi mm. daga bisa magana da nike yi mm-hmm. kasantuwar Eh, darurar yin haka din hmm. da kuma abin da hmm. eh, yake faruwa yanzu kamar mu a najeriya hmm. wanda za ka ga eh, kowane mutum ya buɗe baki kokarin shi yake eh, ya halasta jinin shi an ci ya mai da dan shi a kafiri mm. ko maganganu maka marasa kan gado ga sanan mm. kamar yadda na kira su na ce daga eh, bakin daktocin su na ciwaciwa mm. saboda daban ta takeici ko daban mamaki idan wani ya magana za a ce maka shi wannan sunan shi dokta ko wani abu makamancin haka akwai wani mutum da ya yi wani magana wani eh, dokta gadan karya haka na kira shi masu kallo za su fahimci wa nake nufi shi wannan dokta gadan karya ɗin eh, satin da ya gabata ko kuma satin da suka gabata ko ma yaushe ne dai ya mm. saki wata magana wanda ya magana kan shi an ci eh, da kuma irin yadda ya eh, yi kokarin yi ma mai bawa gwamnan kano shawara akan mm. al'amarin da ya shafi addinai mm. <clears throat> wanda kila tashar nan ta taba hira da shi mm-hmm. ah, wanda kuma mutumin nan ya yi kokarin dole sai ya gwamutsa abubuwa jahilcin shi ya kai shi karshe ya rika wasu maganganu mm. wanda kamar yadda muka yi magana mun yi kalubalanci eh, mutanen nan mm. eh, kan maganganu da daman gaske mm. wanda muka kira su da mukabala amma sun kasa karba mana sun je dakunan da suke haduwa suna business wato in eh, ba zan iya kiransu masallatai ba dakunan a suna kiran su masallatai amma mu muna kiran su dakunan su na business mm. inda suke taruwa su yi business din su mm. su kafirta wanda suke so su sa wanda suke so a cikin aljanna eh, wannan bawan Allah eh, ya yi kokarin eh, yin maganganu mm. <clears throat> da jifa shi an ci da kuma kawo shubuhohi wanda ba ma shubuha ba ce karereki kala-kala ga sunan mala anas wanda ba su ɗoro a bisa ilimi ba kamar yadda muka Eh, kalubalanci mutanen nan da ma duk wanda ke kalubalanta duniya shi an ci ko na abu kamar yadda muke zuwa muna baje littafi mutum in ya isa ya zo ya baje littafin shi a hakan mm. mm. Eh, shi ma ya tattauna dama haka ne ka'ida amma ba za ka zo bisa mambari ba eh, ka zo ka dinga surute kana mm. cewa mm. imam Khomeini ya ce kaza mm. ko wane ne tsusi ya ce kaza ko tsabarisi ya ce kaza ko wane ne ko wane ne ko wane ne ya ce kaza a bisa iska haka nan kai ta suka mana magana eh, daga cikin wannan mutumin yayi magana kan cewa muna ma ibnu taymiya ƙarya <clears throat> shi yasa har ibn taymiya ma shi yasa ibn taymiya bai saukaka mana saboda mu ba musulmi bane maganganu na shin kan gado eh, wala Allah da bidiyon shi ya zo mana hannu ya kamata a ce mun nuna shi kila lokacin da yake mm. eh, badakala shi mm. eh, sannan kila masu kallo su ji me yace mu rika yanko magana mu mashi raddi mm. amma a gurguje cikin wannan minti 30 din insha Allah abubuwa masu matuƙar muhimmanci kila ya kamata mu yi magana hmm. da ya ishara kansu mu yi magana kansu hmm. daga ciki akwai magana cewa su eh, di inda suka je inda ke da shi an ci wato eh, kamar mutum kila ya siffanta mutum saboda shelters ya amfani hmm. wato kamar mutumin da ya je gidan da ke da sauro ko kwari kaga kana bukatar shaltos ka fesa mu kowa da su mutu haka ya kira su ahlus sunna tsakanin su da shi anci din suka je mhm. suka samu shi anci sai sun mhm. fi samu shelter mhm. saboda shi a suna zagin sahabbai suna zagin matan manzon Allah suna kaza <clears throat> wato yana nufin da yake magana ahli sunna yana nufin wahabiyawa wahabiyawa yake magana yawa wai duka ahli sunna ba yawa ai dama ni ba ma kawo kalmar mm. ahli sunna ba mm, eh, yake magana cewa eh, muna zargin ibn taymiya muna kaza mu ba mu ne muka fara muke zargin ibn taymiya ba ko mm. wani abu da yawan malaman sunna sun sun zarge shi wanda kuma hakila daga cikin su ne ma aka samu wanda suka make shi aka jefa shi gidan rediyo wai gidan yari tsari mm. aka je aka je a can ya mace mm. shikenan ko ba haka ba mm, saboda aqidojin shi ahli sunnan ba wai yan shi'a ne suka yi masa ba yan shi'a suka yi masa ba mm-hmm. a cikin wannan littafi mun sha karanta shi akan adurar adurar kamina fi ayanil mi'a kamina ko mm-hmm. malanas mun sha zuwa da shi mun karanta to eh, zamu bi shi a gurguje <clears throat> wannan littafi na wane ne wannan eh, littafi eh, na shahabuddin ahmad bin ali bin a zuwa ƙarshe na shuhair bin hajarul askalani mhm. littafin hajarul askalani mhm. shi ma mun karanta shi yanzu tarihin shi ba ibn hajarul askalani <clears throat> mm. yake cewa eh, mutane da yawa sun zargi ibn taimiyya da abubuwa da yawa da mm. malamai yake cewa eh, wa Home mm. ko ai mun karanta wannan kwanakin baya yake cewa daga cikin mutane hmm. ya ce faminhum man nasabahu ila tajsimi hmm. daga cikin mutane akwai wanda suke danganta shi da eh, shi yana jassama Allah subhanahu wa ta'ala ibn taymiya kenan hmm, wannan duk maganganun zamu yi dikan ibn taymiya ne da yace muna mashi ƙarya mhm. mun fi ƙarfin mai ibn taymiya ƙarya mun wuce wannan duniya shi a ta wuce wannan tema ba wato mu ba kaman su ne da suke cewa ya halasta kai ƙarya yawa domin ka kashe aqida shi yawa Eh, mu ba harka muke ba mm, mm. yawa za mu kawo abin da dalili da abin nan idan mm. kuma ya isa shi wannan karya ƙarya dinnan ya kawo wannan magana din yake cewa fa minhum man eh, shi ibn hajar yake cewa fa minhum man nasabahu ila tajsim lima zakara fil aqidati al hamawiyya wal wasitiyya wa ghairi huma <clears throat> daga cikin malamai akwai wanda suka ce mashi shi mujassim wato an jefe shi da aqida tajsim mm. aqida tajsim shine jassama Allah subhanahu ta'ala. Mm-hmm. wato eh. jassama wato a maida shi jiki kenan a maida shi jiki mm-hmm. za mu zo zai bayyana nan wurin mm. yace ka qaulihi innal yada mm-hmm. wal qadama mm. was saq wal wajhu sifatun haqiqiyatun lillahi cewa hannu da kafa ko annal yad hannu da kafa da ƙwauri mhm. da fuska kofi ne na haƙiƙa na Allah subhanahu mhm. wataala kamar dai mutum kamar mutum hmm. ba kamar an ce hannu a ce kudura ba misali ikon Allah ba yawa hmm. idan aka ce yadullah hmm. ma'al jama'a mhm. kaga kudura Allah ake eh, nufi eh, ko eh. ba wai wannan ba wai da ke da hannu ba ya dora shi saman mutane ko yake tare da muna shi yana nufin cewa haka amma ibnu taymiya yace haka ne mm-hmm. wannan hannu irin naka mai yatsu mm-hmm. Mm-hmm. shine Allah subhanahu wataala ke da shi ubangijin ibnu taymiya <clears throat> sannan mm. yake cewa daga cikin wasu malamai din mm. sun ce akwai eh, ibnu taymiya ya ce Allah yana da hannu yana da kafa yana da kwauri yana da fuska sufofi ne na hakika hakikan Allah subhanahu wa wa annahu mustawin alal arshi mm. bizatihi dhatihi faqila lahu sannan kuma shi Allah subhanahu wataala mm. yana zanne mm. kaga itin da ya zama ta jisimi mm. kenan shi Allah yana da muhalli yana zanne ne a bisa al'arshi shi ba mu sani ba ya ibn timiya kila kafin bizatihi kuma <clears throat> bizatihi bizatihi aisha sai ya zama jikin akin kaga kenan ba mu sani ba kafin Allah ya halicci ya halicci al'arshi ina yake zaune gaskiya ne inda ya halice ta ne don ya zauna inda ya halice ta to ibn taymiya yana da bukatar ya tabbatar mu kafin Allah subhanahu wataala ya halarci al'arshi mm. ya halice shi ina yake zaune mm. a gurguje za mu tafi saboda lokaci na jan mu mm. sannan yake cewa daga cikin malamai din wa minhum man eh, yunsibuhu ila dhandaqa liqawli eh, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yustaghathu bihi wa inna fi dhalika tanqisan wa man'an min ta'zimin nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam mhm. yace daga ciki kuma akwai masu jifa shi da mi kiran shi zindiki shi ibn taymiya shi ibn taymiya a mm, mm. cikin malaman sunna a cikin mm, malamin sunna akwai masu kiran shi da zindiki mara addini saboda mi saboda nakasa kima ta Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kiran Manzan Allah ba zai yi ceto ba shi ma wannan mun tabbatar da hadisin shi a lokacin da ya gabata <clears throat> yake cewa eh, wa minhum man yansibuhu mhm. ila nifaqi mhm. liqawlihi fi ali ma taqaddama ولقوله أنه كان مخذولا حيث ما توجه ما توجه وأنه حاول الخلافة مرارا فلم فلم ما لأنس فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب الرياسة wa anna Uthman kana yuhibbul kafin mu zo nan <clears throat> yake cewa daga cikin malamai akwai wanda suka jefi ibn taymiya da cewa mi mm. munafiki ne mm. me yasa ibn taymiya zama munafiki mm. saboda suka ali da yayi mm-hmm. me yasa in an soki ali za a zama munafiki mm. manan Allah ya ce mm. ba mai san ali sai mm. munafiki eh, sai mumini ba mai kin shi sai munafiki kiyayya ibn taymiya da imamu ali shi ya maida shi munafiki Za mu iya cewa ma zagin sahabi kamar zagin sahabbai zagin manzon Allah ba eh, sahabi ba kwarai da gaske zagin ali ba zagin sahabi bane zagin annabi ne waya ko da amma iya bisa imanin ba za mu aza wannan ba za a kiyasi da amirul mu'minin ba a ga yadda manzon Allah ya ce ba a kiyasin su da kowa ba za mu ki hasan imamu ali da da mm. kowane irin sahabi ba mm. wato shi wanda ya zage shi mutlakan zagin ali mm. zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali kadai yake da wannan imtiyazin sai a imma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zagin manzon Allah ta hanyar imamu ali shi yasa suka ce masa shi yasa aka ce mashi ne zindiki munafi aka ce mashi munafiki ne mm-hmm. dama munafikin ne kuma mm-hmm. Mm-hmm. sannan da kiran ali wanda aka watsas watsatse ko wani abu makamancin haka sannan ali ya kasance yana son mulki don mun karanta baya a baya ko sannan sai ya koma zagin sahabi yanzu ma koma zagin sahabi yace ina aka ce sahabi yace wa inna Uthmana kana yuhibbul mal ji ibn taimiyya. wali qawlihi abu bakr aslama ya dari ma ya kulu wa ali aslama sabiyan wa sabila yasihhu islamu ala qawlin wa bi kala. ka ne ya za ƙara zagin manzo Allah tun ya ƙara zagin Ali ya ce Ali ya ce da farko dai Usman kalifa na uku ya kasance mai son kuɗi mm. son kuɗin tsaya ke gare shi Usman mm, mm, in ji Ibn Taymiya ba in ji ni ba in ji Ibn Taymiya ce mm-hmm. ko sannan komi sai kara ɗorawa da zagin eh, eh, manzan Allah da ya saba yi zagin manzan Allah nan shine ya zagi Ali yake cewa ni abubakar ya musulunta lokacin da yana babban mutum amma ali sannan ya san abin da yake ali ko ya musulunta yana yaro yaro ko imanin yaro ba ingantacce wani mhm. kuma har yanzu ba mu saboda haka natija imam ali imanin shi ba ingantacce yawa ba ingantacce bane mhm. wannan a ina inji ibnu taymiya inji ibnu taymiya mhm. za mu tafi yau masu kallo sai dai su yi makuri ko da lokacin su yayi sai mun kai ma wannan mutumin daga ciki <clears throat> insha Allah azim wannan littafi mala anas hajji sunna ko minhajis sunna hmm. ya kira ta a minhajis sunnatun nabawiyya hmm. amma ba sunnan manzan Allah ba hmm. minhajis sunna na sunna wahabiyawa yawa yazidawa banu umayya muawiya da amr bin as na makamantarsu. ta hakikin doktor rashad salim mhm. mun sha zuwa da shi mujalladi na biyu mhm. <clears throat> wannan mutumin ibn taimiyya a nan cikin wannan littafin sai yake cewa wa in qalu ma ƙuluhu mhm. ahlul firiyati min anna ababakar wa umar kana munafiƙina fil batin kana su biyu kenan eh. wannan zan zo da miri ne yake magana kana ne mm. fil batin aduwaini lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm-hmm. afsada mm. dinahu mm-hmm. bi hasbil imkani mm-hmm. amkana al khariji an yaqula dhalika fi aliyin wa yuwajjihu dhalika bi mm. an yaqulu kan sai yake cewa ibnu taymiya anan ciki yake cewa <clears throat> idan ya kasance ma'abota ƙarya suka ce abubakar da umar sun kasan idan ma'abota ƙarya suka ce abubakar da umar nan yana nufin yan shi'a mm. idan suka ce abubakar da umar sun kasance munafukai ne mm-hmm. ko mm. kuma makiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mm-hmm. sannan gurin su shine mi bata mm. dinin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mm-hmm. sai ya ce ya inganta ya ba su lasisi ya ba su ijaza da fatawa ga bakhariji ya ce mi ya ce mi ali ga zan karanta kana ya sudu ibn ammihi wa adawatu fi ahli imam ali ya kasance yana gaba yana mahassada mawa mm-hmm. dan gidan amin shi waye dan mm-hmm. amin shi manzon Allah sallallahu mm-hmm. alaihi wa alihi wa sallam shine dan dan amin shi to imam ali ya kasance yana mashi hassada <clears throat> mun karanta wannan baya yake cewa <clears throat> kuma yana mai hasada a cikin iyalin shi wa annahu kana yuridu fasada dinihi kuma imam ali yana son ya lalata addinin manzon Allah haka ne ya shigo addini falam yatamakkan min zalika amma bai samu wannan damar ba fi hayatihi wa hayati khulafa'i thalatha hatta sa'a fi katlil khalifati thalith wa au kaga wancan magana da muka karanta a waya mm, mm. wanda suka ce nawasib mm. inji ibn hajar askalani ko mm, mm. ya ce wasu sun ce imamu ali shi ne mi mm. yana cikin shi ya kashe khalifa usman sai yake cewa ya cewa wa auƙadar eh, fitna hatta tumakkina hatta tamakkana mm-hmm. min قتل Muhammad wa وأمتي بغضا له وعداوة وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة وكان وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذا إنكار ذا إنكار ذلك وإلا فكان في الباطن معهم ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه لعنة الله عليك يا ابن تيمية وكل من كان معك abin da yake magana cewa idan Mm. 'yan shi'a suka hito suka ce abubakar da umar da uthman mm. su sun yi kokarin mm. lalata addinin manzan Allah inda za su faɗa inda za su faɗa haka yanzu ɗan shi'a ya ce haka sai ce su kuma su ce ma su ce haka mm-hmm. su ce ali mafi muni ba su ce ali ya kasance yana manzan Allah hasada bayan hasada ya kasance yana ta kokarin sai ya lalata addinin manzan Allah amma bai samu wannan dama ba a lokacin da manzan Allah yake raye da bayan wafatin manzan Allah da lokacin da kalifofi uku suka yi rayuwa ya yi ta kokarin ya bata addinin manzan Allah sannan ya yi ta kokarin ya kashe har sai da ya yi kokarin kashe khalifa na uku Usman bin Affan sannan ya aukar da fitina wurin kokarin wannan kishin tsakanin musulmi sannan aka kashe ashaban manzan Allah sahaban manzan Allah da yawa a wannan abin nan saboda gabashi da adawashi da manzan Allah sallallahu alaihi wa da khalifofin can guda uku sannan ya shi Imam Ali ya kasance a zahiri yana nuna shi musulmi ne yana tare da manzan Allah amma a batini munafiki ne inji Ibn Taymiyyah mm. shi yana iddi'ai sannan akwai mutanen da suke raya cewa imamu ali allah ne kuma suna kiran shi wasu na ce mai annabi ne kuma ya kasance yana bayyana haka a ɓoye saboda addinin ali taƙiyya ne kamar yadda muka yi bayani ba har lokacin da ya zama khalifa kaga kadiyya kona mutane ma abu ne daban aka kirkira yawai suka ce ya kona wasu mutane sannan aka zo aka ce mashi me yasa ya kona sai ya inkarin da ya kona ya ce shi bai kona su ba mm-hmm. ko sannan wato shi Allah ne kenan shi Allah ne mm. sannan me aka ce babu mai kona mutane in ba ubangiji ba mm-hmm. me yasa ka kona su ya Ali mm-hmm. sai inkari sannan kuma Ali ya kasance a batsini yana tare da waɗannan mutane wato yana jin daɗi in san ce mashi Allah ne ko a ce mashi annabi ne amma Ali yana jin daɗi subhanallah kai dokta Karya kai dokta da ka mm. zo ka ce yan shi'a har ka ce wani na bugo waya ta rediyo mm. yana cewa idan an zagi abubakar mini na yana cewa da oban shi aka zaga shi wancan mm. kalmar shi ce nake na kantuwa mm, da oban wancan ne wanda ya bugo waya ce idan an zagi abubakar ne da bi abun nan kai yanzu wannan mu ba za mu zage ka ba amma yanzu da da yan shi'a suka rubuta wannan wanda shi ali zagin shi zagin manzan Allah ne hmm. zagin manzan Allah ne hmm. kuma ali ne wani imani hmm. amma ka ce muna mu ibn taimiyya ƙarya a yanzu din ma muna ƙara kiran ka kai dokta ƙarya idan ka isa ka isa daktancin ka ya kai maka ka zo wannan tashi in ƙarya aka yi mai ka ce ƙarya ce sannan ka zo wannan tashi ka tabbatar kamar yadda muka kira mun kara kira na biyu mm. kai dokta karya mm. ka zo da gaskiya ga min haji suna sunna mm. mu buɗe kai ka buɗe naka a skype ga sharhi kuma al'umma annabi yana kira da su saya duk da yake za su yi muhabiyanci ciniki amma su saya za su gane gaskiya min haji suna sunna ta hakikin doktor rashad salim wanda aka buga a riyadh su bi wannan littafin a mm. cikin ta hakikin wannan minhajin sunna su mm. gani mai mm. wannan mutum ya rubuta mun fi karfin mai maku karya wannan kenan <clears throat> ibn taimiyya yana magana cewa 'yan shi'a eh, wannan dokta karya yana magana cewa 'yan shi'a suna zagin aisha kuma allah ya tsarkake aisha a cikin eh, wannan daga sama allah ya tsarkake aisha eh, yana dokta karya banda Allah da ya zarge ta da ita da Hafsa mm. ka ce muna mm. zagin ta da Hafsa mm. gashi eh, <clears throat> mutane sai dai su yi hakuri mm. eh, suratul tahrim alkurani ne wannan baya bukata ka ce shafi na kaza ko na kaza mm. a cikin suratu tahrim mm. inda Allah ta'ala yake cewa a cikin aya ta hudu ko mal anas mm-hmm. in ta ila Allah mm-hmm. in ta tuba Aisha da Hafsa idan ba ku tuba ba mm-hmm. faqad sagad qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zakira wato abinda da nake so mutane su fahimci alkur'ani wannan raddi ne Allah ya ma mm. Aisha da Hafsa mm. ya gargade su akan manzan Allah Allah. Mm. abin da suka yi manzan Allah ko abin fahimta alkur'ani yana da gayan muhimmanci <clears throat> akwai wanda ya kira malam daro wancan satin <clears throat> da wasu maganganu yake cewa ana an sa a dc wani wani ko wani abu a nan mutane su fahimci alkur'ani mm-hmm. amma la'anas lokacin da na zo na ce maka kana jin yunwa sai na mm. ce maka sai na ce maka bi ga littafi ka karanta mm. na biya maka bukata ka haka mm, za ka ci littafi ba tukunna dai lokacin da na zo ne maka goren kai ke kike gare ka ka fahimta ko mm-hmm. ke kike gare ka mm-hmm. ko kuma ni ina da keke kai waka da keke mm-hmm, eh. sai na zo ka fahimta ko da na zo sai na ɗauko misali zobe sai na baka na biya ma bukata ka na share ma wayanka akalla keke akalla in baka keke ko eh. asantum ya ku je wani wani ya mun gori bani da keke kai kuma da aka yi wa Allah gori mm. bai da da sai Allah ya mashi mi mhm. sai ya bashi da mm. kwarai kuwa ya bashi sai da zahara sai ya ce inna an ataina kalkalta mm, gorin da aka yi manzan Allah to aka ko bashi ba ga shirin da yana haihuwa suna mutuwa ba zai mutu bai da mai gado sai Allah ya mi ci mi inna a ataina kalkausar lalle mun baka alkautar ko <clears throat> a nan lokacin da su aisha Allah ta'ala ya musu wannan gargadin ita da hafsa mm-hmm. ko mm. sai ce a sa rabbuhu in mm. tsallaka kunna an mm-hmm. baddilahu an yubaddilahu mm. azwajan khairan min kunna in ba ku bari ba Allah zai canza mashi da mata waɗanda suka fi ku waɗanda mata ne suka fi ku ku fahimci alkur'ani ya al'umma musulmi sai Allah ya ce muslimatin a cikin suratu tarin ko da za su diba mu ya kamata su haska Allah ta'ala ya ce muslimatin kowa na da alkur'ani gidan shi zai da ido Allah ya ce muslimatin idan waɗannan mutanen Allah ya da musuluncin su babu bukata ya ce musu zai canza musu da musulmai mm-hmm. Mm-hmm. mu'minatin hmm. idan Allah ya da imanin su hmm. ba zai ce zai canza musu da wasu mu'minai ba mm-hmm. qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abikara mm. dukkan waɗannan Allah zai haɗa ya bashi dukkan waɗannan kala mm. kala kala kala ne na mm. wata Allah ce zai ba manzan waɗanda suka fi ku waɗanda suka fi ku farko khairun min waɗanda suka fi ku mm, mm. kuma musulmai mm. muminai masu takawa mm-hmm. masu wane ne 'yan mata gaskiya ne alkur'ani muke kuma alkur'ani kwarai kuwa ina Allah ya tsarkake Aisha da Hafsa na wuri Allah zargin su yi zargin su yi ko daga bani sai ce ya ayyuhal ladhina amanu ku kuma wa ahlikum nara hmm. wa da hannun su wale jara hmm. saboda girman abun hmm. su shiga taitayen su inji Allah subhanahu wataala ina Allah ya tsarkake Aisha da Hafsa wurin mm, mm. duka tafsiri ga na ya rubuce ko wannan ayi kan wata kyau na sunna da na duka malaman sunna da shi'a akai jahili ya kai jahili idan kai an baka wata doktora ta shirme mm. ka zo kana ta mutane ka Allah ya ya tsarkake Aisha daga sama ina ya tsarkake ta daga sama yana musu wannan tadidin daga Allah subhanahu wataala Bal Anas wannan littafin al-ithaf ko mm. gashi mm. al-ithaf mm. yace yawa itihaful khiyara mm-hmm. ko wannan littafin malam Anas na abin Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al-Busairi Busairi mm-hmm. malam Anas al-Busairi ko busiri yawa ko ma dai wane ne Busairi mm-hmm. mu dauka haka na malam Anas suna ne la yahumuna Eh, abin da nake so in magana kan wannan littafin shine <clears throat> da duniya wahabiyawa mm. ba sahabi zan Allah mm. ya ce mu bi ba mm. daga ciki akwai magana shi ta sharmi da ya saki yake cewa wai Allah ta'ala ya rubuta mana mu bi sahabi har yanzu bai kawo mu wannan magana ba ta cewa mu bi sahabbai wato in Allah ya rubuta mana kenan a Qur'ani yake magana wal Allah ko kuma ko Qur'ani ko wani hadisul hadisul qudsi ba eh kila mala anas me auli ko riki manzan Allah inda ya ce ku yi ku nan ku yi ku bi mm. ku so manzon Allah amma duk mm. lokacin da aka zo ana wulakanta manzon Allah mm. ba ku da majaliya habiyawa ba abun nan ba wannan a cikin wannan ita din a lamba ta 23 mm-hmm. a shafi na 471 mm-hmm. ko ya ce babi ne fi man sa'alar du'a wal masih ala sadrihi mm-hmm. ko mm. wannan hadisi mai lamba dubu shida mm-hmm. da ɗari biyu da sha tara mm-hmm. rawahu abubakar bin abi shaiba mm-hmm. yake cewa sana gashi nan gashi nan gashi nan har ya zo mm. yake cewa daga anas ko mm. yake cewa anna imra'ata atat imra'ata imra'atan mala anas ya ce atat annabi faqalat mm. wata mace ta zo mana Allah ta mm-hmm. ce ya rasulullah imsah wajhi mm-hmm. wad'u Allah li mm-hmm. ka shafa mini kaina mm. fuskata mm. Eh, fuskata afwan afwan na ka shafa mani fuskata kuma kai addu'a mani ko qala sai ana sai ce mi mm. masaha wajhiha mm. wa da Allah laha mm-hmm. sai manzon Allah ya shafa fuskarta mm. kuma sai mata addu'a Alati ya rasulullah saffil yadak gangaro da hannunka fa saffala yadahu ala sadriha sai sabko da hannun shi bisa kirjinta subhanallah faƙalat ya rasulallah saffil yadak sai ta ƙara cewa ƙara saukar tura hannun shi mm. cikin jikinta mm. fa a ba wa ba a da mm. wannan hadisi ne wannan hadisi ne nasu na wahabiya wake wahabiya manzan Allah suke cewa wannan shine manzan shine wannan manzan Allah ne wannan ku kari waɗannan miyagun hadisan kafin ku fara magana kan wani sahabi gaskiya ne eh, wannan mutumin ya ci <clears throat> Eh, ya ci gaba da yasa za mu ga yanzu ko a wannan zamanin namu eh in an taba manzan Allah ko yana motsawa a duniya amma ba mm. babu duk dukkan duniya musulmi za su motsa amma banda wahabiya mm. wannan <clears throat> sahihu jami'u sagir mm. wa ziyada ko ko al-fatihul kabir mm-hmm. ko at-taba eh, al-mujaddada wal mazida wal munakkaha mm-hmm. ta'alib muhammad nasiruddin albani mhm. ko mhm. Eh, maktabatul islam eh, al maktabul islami mhm. al mujallad thani ko mm. <clears throat> mun taɓa kawo wannan littafin malam anas waɗannan mutane ya suke cimma manzon allah mutunci mm. kana ya namu hatta yanfukha thumma yaqumu fa yusalli wala yatawadda kana ya namu wa huwa junubun mm. wala yamassu ma'an duk manzon allah ne waɗannan mutane me suke cewa manzon Allah ya kasance yana bacci har ya mafarki sannan kuma da ya miƙe yan foko mm, wato abin da da lalle a iya faɗa ba kamar yadda suke cewa rihu kenan abin nan malam ana tsaya ne magana ta Manzan Allah yana kwanta ya mafarki mm-hmm. cikin mafarkin nan mm. zai rika sakin tusa mm, ka fahimta zai rika sakin tusa Sun thumma ƙumu. sannan sai ya tashi kai tsaye bayan ya yi tusan nan hmm. kawai sai ya yi sallah hmm. ba tare da ya addu'a ba ne wannan shi ma kuma yace mi sahihun hmm. wannan a cikin wannan yan hadisi na dubu biyar da goma sha takwas sannan yace kana ya namu ho junubun kuma shi wannan na albani na albani ne mhm. sannan ya kasance ce manzan Allah yana bacci idan ya baccin ya janaba mhm. Mm. ko kuma ba da janaba ya bacci da janaba mm-hmm. ba tare da yawan kawa ba mm. akan manzon Allah ne wannan duk akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin maganganun shi to lokaci ya jamu lokaci ya jamu eh, amma akwai eh, maganganu wanda ya kawo hmm. na cewa eh, imamu kumeni ya ce kaza cikin maganganun shi hmm. shalme ya kawo littafi da shafi ya ce kuleni na zagin hmm. aisha ya ki kawo mu wani littafi a cikin kuleni din abin nan usulul kafi furu'ul kafi wani ne wani ne wani ne bai kawo mu ba bai kawo mu kawo daga bayan insha Allah sai a basha eh muna muna jiran shi wannan ɗaya daga cikin ƙaryar da waɗannan wahabiyan suka ɗaukan mu kansu ku zo ku tunkare mu kamar yadda muka kira ku hmm. mu zo mu yi munazara ta ilimi hmm. akan maganar zagin sahabi hmm. kan ibn taymiya ibn taymiya matsayin ibn taymiya kan imamu ali kun kiya yanzu mun kara muku sati guda musamman shi wannan kai dokta karya idan ka isa da kake cewa mm. wai masallacin fage musulmi suka gina yan shi ba musulmi wani wane ne mu abin da muke cewa ku tsaya da bambadancin ku ku ta mm. bambadancin ku mm. ba ku wurin wancan gwamna ku ce ku kai gwamnan nan eh, Allah ran kai dade mai girma gwamna eh, ya sunan shi eh, kai gwamna musulmi ne da kirista na haka kai idan kana kirista ka ba mu hekta kaza wancan gwamna dan ba'ura ya ba mu kaza wancan kaza wancan ku je ku ta abun ku da nan kuka tsaya ku ta cikin addini kuna bambadancin ku dama mm. ku bambadawa ne mm. ku ta wannan ya ishe ku mm. ku samu business ku yi business din ku samu kuɗi ku ci abinci amma ku shiga cikin duniya addini ku ta ciwa yan shi a wai yana cewa wai an buga jarida duk da yake almizan ya kamata su kare kansu ba ni ba wai an buga ga jarida almizan an ce wai wai zamu maka shi kotu shi yace jarida mm. jarida almizan kawai ke buga wannan labarin mm. to me amfanin jarida mm. bayyana ra'ayi suka buga suka ce gwana gwani ya ce kaza kuma za mu maka shi kotun duniya to sai mi shi kenan tunda ya musu ƙarya ya musu ƙarya kuma ya sa an kashe su kwarai kuwa kai kace da bakin ka kace kai kace ba ku yadda ba kuma wani jami'an tsaro kace ka su yadda rishin yadda su shi nuna mi suka je suka kashe mutane kwarai kuwa sannan gashi abin da suke ta faruwa suke ta yi waɗannan mm. bambadawan sun je mm. su ma sun ƙara zuwa waɗannan sun zo satin da ya wuce sun hana eh, maulidi na sai da zahara mm. an zo an kama wuri bayan Allah sun shiga sun biya kuɗin su cikin hol za a gama maki na mutanen goma wasu ba su sani ba amma yan sanda suka zo da ba a da ba a ba a tashi ba Allah kaɗai san jinin da za a sauka tsakanin mata da ƙananan yara saboda su suke eh, taron nasu ne subhanallah kai zaka zo ka ce mutum baya da horiya baya da yancin addinin shi mutum bai da wani wuri ya mm. shi su jahilai mm. masu jagoran da kasar jahilai ba san tsarin kasar su mm. ba san dokokin kasar su ba san goge ba kamar yadda wani ya taba faɗa cewa watakila ma ko ko constitution din ma ba su da shi shine to ai lauyoyi da yawa su zo sun tabbatar da haka har a ofishin shi kowa na da yancin yin abun bakin saboda an samu jahilai waɗanda ba su damu da addinin musulunci ba su samu komai ba sai dai ai magana kawai shikenan su dai iyakar su man da kinsu kisa to insha Allah mala na muna godiya sosai Allah saka to insha Allah masu kallon mu zamu dan je kaɗan mu dawo mun dawo kuma za ku bada gudun mota ku da mu shiga muku lokacin ku ku saurare mu insha Allah shi annabu baya ninanci kwarai haka ne matsayin shurafa fito ka faɗi lokaci yayi kwarai haka ne ni salati na bazan so na yankake ba salati abtar ne idan ba a sanya sharifai ba annabi ne ya faɗa ba son fa na kawo ba